This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Baba Yakubu Makeri. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 21 ga watan Yuli na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Ma'aikatan tsaron Isra'ila ta faɗa yau Lahadi cewa hari ne ta kai a cikin dare ya taɓa wurin ajiyar makaman Hezbollah bayan da kafar yada labaran libanon ta ce isra'ila ta kai hari a ma'ajiyar makamai na kudu mai nisa shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce ukraine tana buƙatar makamai masu cin dogon zango domin kare garuruwanta daga harin bama-bamai da na jirage marasa matuƙa daga rasha yana faɗa yau lahadi bayan wani gagarumin harin jirgin sama mara matuƙi da makamai masu linzami kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku hira da tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau kan tsananin tsadar rayuwa da 'yan Najeriya ke fuskanta. Maganin wannan duk da dai mutane kuwa suna cewa a yi addu'a. To addu'a tana buƙatar wato dandamalin da za ta hau. Dandamalin ku shine samar da shugabanci na gaskiya na adalci na riƙon amana. bayan nan muna tafi da fashin baki don yunkurin kashe shugabanni a amurka idan aka ce ƙasar amurka har yau har gobe tana tattare kuma dunkule da irin waɗannan matsaloli kaga cewa hakan na iya faruwa a sauran kasashe. Daga nan za mu kawo muku sabon shirin dandalin 'yan jarida da Muhammad Bashir Laden zai gabatar inda shirin ya tattauna wasu muhimman labaru a Kamaru. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniyar. ma'aikatar tsaron isra'ila ta faɗa yau lahar cewa hari ne ta kai a cikin dare ya taɓa wurin ajiyar makaman hezbollah bayan da kafar yada labaran libanon ta ce isra'ila ta kai hari a ma'ajiyar makamai na kudu mai nisa hezbollah tana musayar wuta da sojojin isra'ila kusan kowane wuni a kan iyaka domin nuna goyon baya ga hamas tunda kungiyar ta falasɗinawa ta kai hari a ranar bakwai ga watan oktoba a kudancin isra'ila lamarin da ya haifar da yaki a zirin gaza rundunar sojin saman isra'ila ta kai hari a inda hezbollah take ajiyar makamai a kudancin lebanon wanda yake dauke da rokoki da tarin makamai a cewar wata sanarwar ma'aikatar tsaron da yammacin jiya asabar ne kamfanin dillancin labaran kasar lebanon ya ce abokiyar gaba isra'ila ta kai samame a garin adlon mai tazaran kilomita 30 daga iyakar kasar da isra'ila kana daga bisani ya ce ta auna wurin ajiyar makamai ne tun da sanyin safiyar jiya asabar hezbollah da ƙawarta hamas sun yi ta harba rokoki babu kakkautawa da jirage marasa matuka a wasu wurare a isra'ila shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce ukraine tana buƙatar makamai masu cin dogon zango domin kare garuruwanta daga harin bama-bamai da na jirage marasa matuƙa daga rasha yana faɗa yau lahadi bayan wani gagarumin harin jirgin sama mara matuƙi da makamai masu linzami rasha ta kaddamar da harin jirgi mara matuki karo na biyar a kan kiev makonni biyu cikin dare inda rundunar tsaron samaniyar ukraine suka lalata dukkan makaman kafin suka isa babban birnin kasar inji ma'aikatar tsaron ukraine rundunar sojin saman ukraine ta faɗa a wani sakon telegram cewa ta kakkaɓo jirage marasa matuka 35 a cikin 39 da kuma makamai masu linzami guda biyu da rasha ta harba a cikin dare a cewar sojojin saman makaman sun auna yankunan ukraine goma sai dai nan da nan ba iya gano adadin jirage marasa matuka da aka kaddamar a kan kif ba babu dai asarar rai kana ba barna sosai a cewar sarhi popko shugaban ma'aikatar tsaro babban birnin kasar yana faɗa a dandalin telegram labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban kasar taiwan lai ching te ya faɗa a yau lahad cewa dole ne taiwan ta kare mutuncinta kana ta san al'adunta yana mai fatali da abin da ya kira kuskure da aka yi a baya inda ake tunanin tsibirin ka iya zama tun garda china za ta iya sake kwacewa lai da ya amshi ragaman mulkin kasar a watan mayu da jam'iyyarsa ta democratic progressive party dpp yana riko da akidar raba taiwan da china wani mataki da ke fusa ta beijing wanda ke kallon tsibirin a matsayin wani bangare na china da yake jawabi a babban taron jam'iyyarsa ta dpp layi ya ce waɗanda suka yi gwagwarmayar kafa demokradiyya a taiwan sun san mulkin mallaka ya ƙare a shekarar 1987 kuma suna da cikakken fahimta akan matsayin tsibirin a duniya waɗannan mutane ba su yi ƙasa a gwiwa ba wurin ba da jini da rayukansu domin kawar da tunani na kuskure cewa taiwan wata tunga ce da china za ta kwace kada suka kafa manufofin ƙasa na farko a taiwan in ji lahi wanda shine kuma shugaban jam'iyyar ta dpp To nan ba da jimawa ba baba Yakubu zai sake dawo mana da karashin labaran duniyar, amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu. mu. 'Yan Najeriya na ci gaba da kokawa kan tsadar rayuwa da hawa farashin kayan masarufi da suke alakantawa da cire tallafin man fetur da faduwar darajar nera. A hirar da ne da tsohon gwamnan jihar Kano kuma saddaunan Kano, Malam Ibrahim Shekarau, na fara da tambayarsa ko ya yake kallon wannan batu na tsadar rayuwa da 'yan Najeriya ke ciki. To, ni Malam Hafiz ga fahimta ta idan ka dunkule maganar baki ɗayanta al'amari ne wallahi na rashin adalci a dukkanin matakan mulki domin allah ba a zalimi ba ne inda aka yi shugabanci na adalci ba a rufe kofa a bayan fage ana zaluntar mutane wallahi allah zai saukar da walwala sannan na biyu a zama wato abinda bature ke cewa transparent a zama ana yin abubuwa wato a bayyana a fefe ba kumbiya-kumbiya ba. Kowa ya sani daga irin binciken ma yanzu da suka dinga fitowa ta adin da aka yi a ma'aikatu a central bank ne a ina ne mutane na satar biliyoyi yanzu an kai ga satar trillion. To wannan ba da za Allah ya kyale. maganin wannan duk da dai mutane kuwa suna cewa a yi addu'a to yi addu'a tana buƙatar wato dandamalin da za ta hau dandamalin ku shine samar da shugabanci na gaskiya na adalci na rikon amana da rashin faɗa mutane gaskiyar al'amari da ake tafi da kudadensu gwamnati za ce ta kururuwar ba kuɗi amma sai a ga jami'an gwamnati suna walwalar da ta ninninka kuɗin da aka faɗa na gwamnati ta haka wato mutane ba sa yadda ko wani rigimar da ake da yan kwadago na kan magana albashi mafi karanci ai duk abin da yake faruwa kenan yanzu misali idan abin da kake samu naira ashirin ne sai a gidanka suka ce sai ka yi musu cefanen naira talatin ai ka zauna ka baje a faifai ga yadda naira ashirin nan take zuwa ku gaya min ta ina wani kuɗi yake zuwa bayan inda naira ashirin nan ciki ba wanda zai zo ya ce sai ka ba shi naira talatin wato wannan duk yana daga cikin zalunci da yake haifar da wannan fitin. To da kai wannan maganar a matsayinka na tsohon gwamna tsohon ministan ilimi sannan kuma tsohon sanata a majalisar dattawan Najeriya. Ka yadda shin cewa gwamnati kukan da take na cewa ba kuɗi da gaske ne? Ah, to, za a yi cewa eh a'a misali in an ce babu kuɗin da za a biya bukatun al'umma baki ɗaya gaskiya ne amma kuma yadda gizo yake sakar a fito a gaya mutane su gani a kar na rashin ta'adin da ake yi misali da muka gwamnati mun ga mutanen kano idan kudin kano naira goma ne za mu yi muku aikin naira goma kowa ya gani mu tafi alhamdulillah kuma iya abin da muke ke duk wata sai mun faɗi nawa muka karɓo nawa muka kashe me muka yi da shi me aka kashe kuma mu buga a jaridu ma kowa ya gani so ba wata gwamnati a duniyan nan da za ta ce tana da kuɗin da za ta biya bukatun mutane baki daya dama ai kalubalen shugabanci shine ga bukatu misali na naira ɗari ga kuɗi bai wuce naira ashirin ko talatin ba ƙalubalen shugaba shine ya ga naira talatin dinnan idan ya je rungwanan buƙatun naira ɗari sai a yi abin da ake kira priority ya ga a ciki wanne za a yi wanne ne zai jira wanne za a yi bana wanne za a bari baɗi wannan shine in aka yi shi wato bisa amana da adalci mutane za su fahimta tsohon gwamnan jihar kano kuma saddaunan kano malam ibrahim shekarau kenan a hirar da ne da shi yanzu kuma ga babu yakubu ya da mana da karashin labaran duniyar a yau lahadi kotun kolin kasar bangladesh ta rage adadin daukar ma'aikata da gwamnati ke baiwa dangi na tsofaffin sojojin kasar lamarin da ke zama wata karamar nasara ga dalibai da ke zanga-zanga kan wannan tsari a fadin kasar tsawon kwanaki da ya haddasa mummunan aron gama da 'yan sanda da ya sanadin mutuwar mutane kalilan Dalibai sun bayyana damuwa akan karancin ayyuka masu kyau, kana suna kira ga kawo ƙarshen kashi talatin cikin ɗari da ake warewa iyalan tsofaffin sojojin ƙasar da suka yi wa ƙasar yakin samun 'yancin kai a shekarar 1971. A baya, gwamnati ta dakatar da wannan tsari a shekarar dubu da goma sha takwas biyo bayan wata gagarumar zanga-zanga. amma a cikin watan yuni babbar kotun bangladesh ta maido da wannan tsari kana ta haifar da jerin zanga-zanga da take shari'a a kan hukuncin kotun ɗaukar ƙara kotun kolin ƙasar ta rage adadin da ake baiwa tsofaffin sojojin zuwa kashi biyar cikin ɗari kana a bada kashi casa'in da uku cikin ɗari na ɗaukar ma'aikata ga waɗanda suka cancanta kana raguwar kashi biyu cikin ɗari a barwa tsirarun ƙabilu da nakasassu da kuma waɗanda suka sauya jinsinsu. su waɗannan zanga-zanga sun haddasa munanan matsaloli ga gwamnatin bangladesh tun bayan da firaminista sheikh hasina ta lashe zaɓe karo na hudu a jere a zaɓen watan janairu da manyan jam'iyyun adawa suka yi watsi da shi an dai rufe jami'o'i da layukan intanet kana gwamnati ta ba da umarni ga jama'an ƙasar da kowa ya zauna a gida. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, sama da mako guda kenan bayan da wani matashi ya yunkurin kashe tsohon shugaban Amurka Donald Trump yayin da yake jawabi ga dandazon magoya bayansa a wani yakin neman zaɓe a jihar Pennsylvania. Dangane da wannan batu, abokin aikin maharuna Shehu maraba Jos ya tattauna mana da masanin kimiyyar siyasa a jami'ar abuja farfesa sharif gali ibrahim kan batun yunkurin kashe shugabanni a amurka sai ya ce eto eh ai kaga yunkurin kashe shugabanni a kasar amurka ko kuma kashe sun ma ba abu ne sabo a kasar amurka mafi kusa-kusa wanda aka fi sani akwai john f kennedy wanda aka kashe shi a shekara ta 1963 wanda yake shine shugaban kasa sannan kuma akwai robert f kennedy shi ma a shekara ta 1967 wanda sanata ne sannan kuma ɗan takarar shugabancin ƙasa wanda ake ganin cewa zai maci to banda wannan a ita ƙasar amurka ta kasance ƙasa ce wanda take a cakuɗe shinkafa da wake da ɗan wake duka aka tattara tunda menene banda jajaye ko kuma a ce fararen fata akwai bakake akwai 'yan sifaniya akwai 'yan asiya duka dai duk duniya babu wata ƙasa da ta kasance wacce a cakuɗe take da al'umma da kuma jinsi daban-daban na bil'adama kamar ƙasar amurka idan aka ce an samu ƙasa ko kuma wuri wanda yake ya kunshi al'umma daban-daban da yake tarihinsu daban ne addininsu daban al'adunsu daban abinda suka yadda da shi daban to dole dama za ka ga ana samun irin wannan tashin tashina banda wannan kuma ƙasar amurka a ƙasa ce wacce akwai abin da take ta fama da shi ma'ana gun control ma'ana yadda za a yi a ainihin sarrafa a kyala mutane su mallaki ainihin makamai ko ko a'a kar a kyale su to akasar mutane a amurka duk gidan da ka je ba za ka rasa cewa akwai bindiga ba ai ka ga shi wanda ya kai yunkurin kashe ainihin donald trump ai kaga an ce ya amfani da bindiga ce ta ubansa mahaifinsa aka ce ya ɗauka ya je amfani da ita to babu wata ƙasa a duniya wacce take tana da tarihin kashe-kashe irin na wannan kai farmaki ga al'umma ko a cikin makaranta ko a coci wurin bauta ko dai duk kasuwa wanda yake al'umma na taruwa kamar kasar amurka sakamakon wannan rashin babbar doka da za ta hana ainihin al'umma a rike makami. To, Farfesa, ganin cewa kasashen Afirka da ma sauran kasashe masu tasowa suna koyi da Amurka ne musamman ta fannin demokuraɗiyya. Shin irin wannan abu da ke faruwa na tashin hankali a lokacin zaɓe ko kuma na siyasa gaba ɗaya, a iya cewa kenan wani darasi ne mara kyau ga kasashen Afirka da sauran kasashe masu tasowa? E wani darasi ne babba tunda kaga ita kasar Amurka ana ganin ta kamar wata ƙasa ce babba a duniya wacce sauran ƙasashe ke kwaikwayo a wurin mulki, wurin ilimi, wurin kasuwanci, wurin masana'antu, kai hatta wurin soji ma da horar da soji. To kaga idan aka ce ƙasar Amurka har yau har gobe tana tattare kuma dunkule da irin waɗannan matsaloli, kaga cewa hakan na iya faruwa a sauran kasashe kamar yadda abin da ake cewa idan mura ta kama ainihin kasar amurka ko kuma kasar amurka ta atishawa to kasashen duniya gaba ɗaya sai su kamu da mura masanin kimiyyar siyasa a jami'ar abuja farfesa sharif gali ibrahim kenan a hirasa da haruna shehu maraba jos wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa akan mita 200.5 haka kuma a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumdumin su yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsango sauyin na ɗan jarida, ɗan uwa na ɗan jarida, ba gudu ba ja da baya. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare a wannan shiri mai tarin albarka mai takin dandalin yan jarida daga kai eh, kai tsaye daga nan eh, wato Kamaru kasar Kamaru a birnin Duwala. Muna gabatar muku da wannan ni ne Muhammad Bashir Ladan tare da baki na daga ciki Zakari Sadu wanda kuka sani sabibbe ne a wannan shiri wakilin DW shi kuma Abdulaziz Garba wanda dan jarida ne a tashar Hausa bakwai tauraruwar al'umma in Allah da kuma zamu kokari eh, mu duba mun tarihi Hamisu shi kuma daga can bamin da eh, idan mun samu dama da waya in Allah ya yarda to zakari sado assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh dan uwa mu ladan na farin ciki sake kasancewa na a wannan dandali na yan jarida abdulaziz garba assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam baba shi ladan barka da wannan lokaci kuma na ji daɗi sosai da burin gayyata madalla duk duk shirin cikin minti goma za mu tattauna kan wasu abubuwa guda uku wato daga cikin ƙarin wa'adi da aka yi wa 'yan kansila da 'yan majalisa a ƙasar kamaru da ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa hakan ya so shi kuma za mu tattauna kan wato shi muƙaddashin gwamnati na yankin fundi Eh, yanda ya gargadi eh, inda yake cewa duk wani wanda ya kama sa zaune tsaye a eh, cikin yankin za a kore shi eh, wannan kuma ya magana ne wato dan kwanaki kaɗan bayan fitowar ministan cikin gida eh, paul atanganji mai duk wannan ya kunsa za mu duba mu gani amma bari mu haura tukun na ba bamin da an ce da mu eh, shi muntari hamisu na nan alayi salamu alaikum muntari hamisu to a matsayinka na dan jarida mai kuma kula wato mai bibiya harkar siyasa menene naka ra'ayi kan wannan karin wa'adi da shugaban kasa ya yi wa kansaloli da 'yan majalisa wato lokacin eh, da dokoki a kasan kamaru gwamnati ba ta rike su kamar yadda ya kamata yaya za a ɗaga zaɓen 'yan majalisa da 'yan ƙananan hukumomi da eh, lokacin da za a ɗage shi kuma su 'yan majalisa na wa zaɓe ko a ɗage kada ko kada a ɗage wannan ba a wani wanda su za su yarda su bi abin da mutane suke so ra'ayin kansu kawai za su bi saboda abin da suke samu ta wannan zama da suke a majalisa mu a madadin na 'yan siyasa na 'yan adawa gaskiya wannan lamari ba lamari bane mai daɗin ji ba wani da muka so domin mun shirya zaɓe mun tabbatar cewa za a ƙara shi da ƙananan hukumomi a hanyar har kan 'yan majalisa da sauransu amma wannan yana kama da dabara yadda ita wannan gwamnati take so ta tsayar da nata mutanen a lokacin da take so a yadda ta ga dama saboda ta lashe ta da baki da wannan ba ta je ba ne. to kaji zakari sado eh, shi muntari musu ya ce wannan ba daidai ba ne tun na dai akwai dai dama da eh, kundin tsarin mulkin kasa ta baiwa shugaban kasa ko sosai kuwa muhammad bashir ladan mm-hmm. kundin tsarin mulkin kasa ta baiwa shugaban kasa wannan damar wanda zai iya dage zaɓe idan ya lura cewa da akwai wasu matsaloli wanda ya kamata a ce a magance ko kuma da akwai wasu rikice-rikice a wasu wato jihohi wanda za su yi kawo na kaso a wato wannan zaɓe kuma shugaban ƙasa idan duba ya ɗage wannan zaɓen har zuwa da da. ashirin shida eh. saboda ainihin ba komai ba da akwai matsalolin kuɗi a asusun gwamnati mm-hmm. kuma eh, da ce za bar wannan zaɓen a shekara guda da da ashirin 2025 zaɓuka guda uku kenan ina da cin eh. kuɗi sosai kuma Hali yanzu kasar kamaru na neman kudade kuma tana neman kaucewa daukan wato basussuka a kasashen waje saboda ni katsalan da mm. kasashen waje yawanci ke yi wa kasashen mu nahiyar afirka musamman ma lokutan zabe kuma eh, dan uwan mun tare ya manta abu daya eh, shugaban kasa eh, a matsayinsa na goge dan siyasa karo na uku kenan yake daga wannan zaben kuma ni ya ba mamaki ma da ya yi maganan cewa abin na rikitarwa ba abin da yake rikitarwa saboda ina da rinjaya majalisa a cikin wato eh, kujeru 180 eh, a shekarar 2004 an yi haka maimakon wa'adi ya kare a 2009 eh. ka sha ka haura da shi har sha daya haka kuma wayanda a dama da wayanda suka hau mulki dauki abin nan a 2011 so kuma aka kai su har sha takwas sai kuwa ma bashin ladan na gode da karin bayani da kai dangane da ainihin wato wannan kara wa'adi zama yan majalisa da na kananan hukumomi sai dai abin ya ya zo ta wani bangare ba da ni bai ban mamaki ba sanin shugaban kasa fulbiya sanin kuma yanayin siyasarsa da ainihin wato eh, ita jam'iyyarsa ta wato rdpc eh, abu ne wanda an yi shi ne saboda ainihin ya ci gaba da ainihin kasancewa kan madafin iko hmm. kuma na kaucewa eh, wasu jam'iyyun siyasa waɗanda ke zama barazana ga jam'iyya mai mulki wato rdpc kenan to ka gani a hakan ne abdulaziz garba menene na karayya e to gaskiya kan wannan karin wa'adin da aka yi na wato kansiloli da na 'yan majalisu musamman nan kasar jamhuriyar kamaru mm. ah, abin da ni zan iya wato tofawa a matsayin albarkacin baki kada mu manta akwai wato kasashe da dama a nan wato ainihin nayar afirka wanda wato shugabanni sukan yawan yi wa kundin tsarin mulki ma kwaskwarima ba mm. iya ma daga wato ainihin zaɓe ba domin wato samun daman da za su ci gaba da wato ɗarewa kan mulki idan muka duba muka yi wasu wasi muka duba wato ainihin uh, shugaba mr biya tsawon shekaru aro-aro arba'in sama da arba'in yana kan wato ragamar mulki wanda mm. ko da yaushe mm. ana fuskantar waɗannan wato kalubale na mm. ƙara wato wa'adi domin wato ainihin ya ci gaba da ɗarewa kan mulki to yanzu wannan kafin wannan ya faru an fara wanda ya gabata babbar jam'iyyar adawa kada mu manta ta Morris Kamto ita ma akwai lokacin da ta yi kokari ta kaurace wannan wato ainihin zabe duba ga cewa ana an daɗe ana nuna mata wariya akan wato waɗannan zaɓukan ɗin da ake gashi a wannan karo ma ga duka alamu ta sake wato kaurace wannan zaɓe domin wato ainihin kujeru da wato ainihin take samu ga ba kujeru bane mafi rinjaye kuma ta daɗe tana zargin maguɗi da sauransu da fata cewa ba iya wato ainihin jam'iyyun adawa bane har da ma wasu wato jam'iyyu ko in ce wasu kasashen wato turai za su zo su ma wato su tofa baki a cikin wannan al'amari na ganin cewa shugaban mr biya bai ci gaba da cin karin shi babu babbaka ba a kasar kamaru to eh, eh, liman bashir dan ka bani dama eh. ina son dan zuba wato gishiri a miyar din na karba saboda wal Allah ya manta cewa a dubi da ashirin yayin da ake zaɓe majalisar da kananan hukumomi mudis kamto ya kaura cewa wa'annan zabukan da wato sababin cewa da akwai rikice-rikice a mm. wasu yankuna kuma ba yi ma kundin tsarin wato zaɓe gyara bayan da ya kamata ba to ban sani ba ni abin na ban mamaki da har yanzu dai ba kawai bai canza ba a bamin da na kudu maso yamma mm. kuma kuma zaɓe eh, har yanzu ba abin da aka canza eh, amma yana so dawo zama zabe shugaban kasa to to ji yadda abu yake kai dai to tunda maudu'in namu duk yana bibiye kasa a eh, karkashin wannan shi aka samu minista Paul Atanganji minista cikin gida da ya fito yayi shi ma yayi gargadi mm. inda yake cewa Eh, duk wani wanda yake da aniyan zai kawo tashin hankali lokacin wannan zaɓe da za a yi gudanar ko a dubu eh, biyu da ashirin da biyar ne ko dubu biyu da nawa ne mm. duk wannan wato gwamnati za ta ɗauki matakai tsauraran matakai mm. don ta magance wannan kuma wasu jam'iyyun mm. adawan da ya dakatar duk a kwanakin baya duk yake zai eh, ba haka ne akwai da yawa da aka dakatar Eh, eh, zakari sado me ra'ayinka kan wannan don na ga wannan na da alaka da fitowar shi wannan eh, mukaddashin gwamnati shi ma na yankin fundiko eh to mamu bashir adani abin zai cewa kan wannan batu ba karon farko bane haka a tankanji ministan harkokin cikin gida yake wa jam'iyyun adawa barazana da eh, akwai wasu jam'iyyu fitattu waɗanda ainihin gugaggu ne waɗanda ainihin jam'iyya mai mulki na gari ba tana ci ga mulkinta musamman ma eh, ita msc da kuma na cabral libi wanda kasancewa da akwai ɗan eh, rikici Eh, tsakanin su na cikin gida eh. na PCRN na Cabral Libi wanda ya kai ga eh, Paul tanganci ana gani kamar gwamnati ta taimaka mhm. don ganin cewa kai kasance wato shine shugaba wanda zai iya kaiwa ga ainihin bilis tsaya takarar zaɓe na biyar ba har yanzu dai ana ci gaba da kai ruwa na tsakanin wato waɗannan bangarori guda biyu mhm. baya ganin kuma da akwai shi Modis Kamto waɗanda yake suke da ra'ayin riƙau kuma kasar kamaru ba bukatan ire-iren wa'annan ra'ayoyi na neman ya fito fa da jama'a cikin wato wani hali da kakani lalle kuwa in dai ba bi ra'ayinsa ba za a kawo so abin da zai faru zai faru a kasar saboda sanin cewa Moses eh, Kamto din siyasa ne haka kuma idan ka duba eh, eh, yanayin tafiyar da ainihin mulkin sa yana da halaka da wasu abubuwa waɗanda ake gani a kasar Kamaru zai iya neman tunsa da kasar cikin wani hali Eh, sanin ka ne cewa ya kwashe watanni tara a kurkuku eh. saboda nan kiran da yawa matasa su fito kan titi domin a je a wato eh, tuɓe shugaban kasa ko biya da karfi ya a ne wato fadarsa na itudu shi yasa yayi wato riga mara masallaci cewa idan zai idan aka bi wannan eh. saboda shi Maurice Kamto shi ne ga dama bai kai mutanen sa aka je zabe a lokacin takarar majalisa da kansiloli ba eh. in aka bi duk wannan har zuwa yanzu mm. wannan ya nuna cewa shi Maurice Kamto ba shi da daman yanzu in tsaya a takara aiki Maurice Kamto babban kuskuren da yi kuma da akwai wani oje da na saurara abubuwan da ya yi nadama haka nadaman da ya yi wato matsalar da bai shiga zaɓe ba na kanan hukumi da na 'yan majalisa da za su ba shi damar kasancewa wannan zaɓe ba shugaban ƙasar kamaru wato mutum ne wanda yake da tunani hmm. eh, wanda tunanin shi ya fi su zurfa tunani akan al'amuran siyasa a wannan kasa kuma babu babu wanda ya san tarihin kasar kamar kamar Fulbiya saboda ya kwashe durayuwarsa yana ma kasa aiki hmm. eh. da abdulaziz garba a cikin minti daya me za ka yi faɗa mana yanzu kan wannan wato gargadi da shi fula eh, ganji ya yi bayansa kuma mukaddashin gwamnati eh, na yankin fundi shi ma ya fito yin da cewa duk wani wanda zai ka ta da zaune tsaye a cikin wannan yankin nasu su ma za a yi za a yi magani eto eh a shi dama morris kamto kun ce wannan mukaddasin shi eh, na kunjin eh, shi ma bayan wannan morris kamto shi ma yana daga cikin wato waɗanda suke nuna su ma wato ainihin goyon baya ga wato ainihin ire-iren waɗannan kudurorin shi wannan mukaddasin wannan funjin din sannan kuma kada mu manta ita wato jam'iyya mai mulki a halin yanzu ta mr biya a ranar wato ashirin ashirin ga watan mayu ko lokacin da ma aka yi bikin hadewar kasa mm-hmm. ah, tana daga cikin waɗanda wato ainihin ta yi kori ta hana wato ainihin jam'iyyun adawa da kada su kusanci wajen wannan wato bikin mm-hmm. hadewar kasar kamaru mm-hmm. wanda aka babbayyana ma wato aka hana su ma kusanta wannan waje da yake ana tilasta musu wato amfani da shi lallai waɗannan jam'iyyun adawa sun fitar da wato hoto na shugaban kasa a yayin wato wannan hadewar kasar kamaru to dai wannan iya abin da zan iya karawa kenan akan wato ainihin Uh, wannan cikakken bayani ne wato wannan ya nuna cewa gwamnati eh, wato karkashin wato ministan cikin gida daidai ne su fito su yi wannan gargadi hmm. domin a samu a gudanar da zaɓe yadda ya kamata. Shi sa ma yi wannan taro ma Bashir Lada. Na ta da kan wani taro da yi ne ya bayyana wannan. To ka eh. gane waɗannan sun bi sabon da sun bi Eh, ra'ayinsa kiran da ya musu da ya ce su dokin mataki su a matsayin gwamnoni eh. ko kuma mukaddashi akan duk abin da zai iya wato neman jefa kasar kamaru cikin kowanne a cikin jihar sa madalla zakari sado haka kuma mun gode wa abdulaziz garba shi kuma mun tare hamisu masu sauraro kun ga eh, kun saurari yadda shirin namu ya kasance a yau mun kuma gode muku mun gode wa Allah sai kuma wani lokacin idan mai kowa mai komai ya so. a gaida Muhammad Bashir Ladan, to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da daddare za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai sai kuma Fiona Wamayi da ta bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Babala ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum.